لله والشكر لله والثناء على الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أخوانا تقوم الشانوة رمضان da ɗari hudu da kuma talatin muna gode wa Allah kan ni'imar ruwa domin saukar ruwa alkhairi ne muna fata Allah ya amfana da mu da wannan lema da muka samu to har yanzu muna cikin suratu me suratu me wa ya samu amsan tambayar jiya kun yi shiru ko na'am malam dan na maka maganar na maka maganar me yasa aka ce as-sabiina aka ce as-sabiuna a cikin suratul ma'ida aya ta 17 Allah ce was-sabiuna uuna amma a cikin bakara aya 62 sai ce me was-sabiina a cikin al-ma'ida 69 nake son ce kai sai ce as-sabiuna al-hajj 17 sai ce sabiina kuma duk ya ce inna me yasa can ya ci sabi i ina ne ci sabi una kuma duk akwai inna kenan matsala ce ta lugha ta arabiya wannan nake so ku gano dalili da yasa haka ya kasance tunda har mun faɗa ibnu malik na cewa warfa bi wawin wa bi yajr wasbi salima jami'in amirin wa mutlibi na san matsala ce mai dan zurfi dangane da nahu kuma na ambata wannan wasu daga cikin waɗanda ake kira orientalist suna amfani wanda suka karanta arabiya suna amfani da wannan wai a kokarin su na cewa qur'ani a'udhu billah wai da kuskure ciki a'udhu billah qatalahum Allah anna yafakun to malamai kuma sun yi bayani take cewa ya haka kasance wannan ko shaka babu tambaya ce da duk ɗalibin da yake da zurfin fahimta a arabiya na san ba kowa da kowa bace amma duk da ne tambayar a matsayin zaburarwa da fata in an samu amsa da tafi wannan kyau duk da haka muna jira Allah ya mana dace malam karanta mana aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرعون وما رب العالمين نعم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بسم الله الرحمن قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين كافم تشيغ بدا حكا دنغني دا فدن دا النبي موسى أن أرسل معنا بني مي Isra'il e, ka ba mu bane Isra'il mu fita da su mu bar wannan ƙasar ina fatan gane ko akwai wata riwaya da al'imam da kafir ya koro lokacin da annabi musa da ya daɗe a misra ya kafa hujjoji akan fir'auna har ya yi jifa da sandarsa sandar ta zama macijiya kamar da dai kusan kowa ya kuma sandunan fir'auna su ma suka zama macijai amma sihiri aka yi a taƙaice har lokacin da da azaba ta yi gab da sauka ga fir'auna da mutanensa ko kuma a kan fir'auna da mutanensa to sai allah ya umarci annabi musa da ya bar misra da shi da banu isra'il tunda ai kun ji ce an arsil ma'ana bani isra'il ka kyale banu isra'il mu fita mu bar egypt da su <clears throat> to an ce ya bar misra ne da daddare suka fita suka bar masa da daddare saboda ka annabi musa ya tafi a lokacin barin garin sai suka ari wato kayayyaki irin na kwandage huli kaya irin na wato kwandage irin na adon mata a wasu daga cikin malamai sun ce ya fita ne da kuma lokacin hudowar wata to shikenan to amma da annabi musa ya tashi barin masar sai ya nemi a nuna masa kabarin da annabi yusuf yake ci na gaya mana babban dalilin samuwar banu isra'il a wannan yanki na masar wannan dalilin yana komawa ne zuwa ga zuwan annabi yusuf misra tunda su banu isra'il ana kiransu 'ya'yan isra'il kuma isra'il shine iyako to an ce annabi yusuf allah ya kara masa aminci ya yi wasiya duk lokacin da banu isra'il wato danginsa suka tashi barin masar to kasu bar kabarinsa a wannan yankin to kuma an lokaci mai dadewa da aka da suka tashi barin wannan yanki sai annabi musa ya nemi ina ne kabarin annabin allah yusuf ba wanda ya iya gane inda kabarin yake sai wata mace ajuzun tsohuwa min bani isra'il ita ce ainihin wato ta yi ishara zuwa ga inda kabar yake amma da annabi musa allah kara masa aminci ya nemi a nuna masa inda kabarin annabi su biki sai aka ce a yi ba wanda ya sani sai wata tsohuwa mai kama kaza kaza sai ita ta ku kai ne inda take ma aka kuma kai shi inda take to fa shine ita tsohuwar ta take cewa ni ko ba zan nuna maka kabarin ba har sai ka bani garanti daya ta ce menene sai ta ce an akuna ma'aka fil janna zan nuna maka amma ka roki ubangijinka tunda kai annabin Allah ne na kasance tare da kai aljanna tsohuwa fa la ilaha illallah to aka ce sai annabi Musa ya ji abin kamar yayi nauyi sai ce babu komai kaga wannan tsohuwa lambar ta ta fito ta hai Allah ka samu dace to da sai suka tafi aka ce wani kogi wanda yake cike da babu alamar ma cewa akwai kabari wurin to nan kuwa suka fito da ainihin wato mazubin da wannan jiki mai albarka mai daraja ke ciki malamai suka ce ana fitowa da shi yadda kasan rana yana annuri ya tala'ala ina fatan gane ko wannan ruwaya abu ya ala ya fitar da ita cikin musnad haka ibn hibban cikin sahih ɗinsa a cikin mawarid zama'an haka kuma al abu abdullahi al-hakim annai saburi cikin al-mustadrak al-sahihai sannan kuma alhaisami cikin majma'in zawa'id wa manba'ul fawaid yana cewa rijalu abi ala rijalu sahih ma'ana ne wannan ruwa ce karbabbiya saboda muhimmancin wannan da kuma da mu baya kafin ci gaba da fassara aya ta gaba wadda muka riga muka ji aka karanto mana arabtum tayyib tayyib tayyib sai fir'auna ya ce wa ma rabbul alami to ya kai musu wane ne ubangijin halittar nan dan na naji ka ce ubangijin alalamin to wane ne shi ina fata an gane ko wa ma rabbul alami wato wannan magana da ya faɗa yace wa ma rabbul alami wato yayi kama da inda Allah yake cewa qala famar rabbukuma ya Musa to wane ne ku ne ya Musa kaga saboda rashin kirki na fir'aun ba ma ya cewa ya rasulullah ya annabi Allah ya Musa yana kiransa da suna zakala zakala zikau haka ba mutuntawa to nan haka ya faɗa faman kuma ya Musa a wancan aya nan kuma sai ce me wa ma da alamin to waye ubangijin halittar nan ka karanto aya ta gaba ko malam qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin kaji amsar da annabi Musa bashi yace ah ba ka san ubangijin ba to shine rabbus samawat ubangijin sammai wal ardi da qasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu in kuntum muqinin in dai kuna da sakankan to ba shine wannan ubangijin wannan ita ce amsar da annabi Musa Allah kara masa aminci ya ba fir'auna mai girman kai wanda ya da'awar cewa shi ma Allah ne to da fir'auna ya ji wannan amsa ku ji mai ce قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال فرعون يجي ya gaya ma wa liman haulau ya gaya ma waɗanda ke kewaye da shi fadawansa wato da waɗanda suke kusa da shi na fada dan duk mai mulki da mai fadawa ku. yana da waɗanda ke kan ra'ayinsa da aƙidarsa galiban da kuma salo da yake tafiyar da rayuwarsa a kai shine liman haulahu kenan sai ya gaya ma waɗanda ke kewaye da shi wai ce wai ala tastami'un kuna jin sa eh, wato yana izgilanci ne kuna ji ko kun ji abin da ya faɗa wato izgilanci qala liman hawlahu ala tastami'un ai eh, kuna jin shi ko kaga ba wai yana tambaya bane dan kamar ya gamsar da su kamar ya ce to kun ji abin da aka faɗa ku ji wannan magana fata Allah ku rike ta ba wani bane ba yana tambaya ne bisa izgilanci kuna jin sa ko ko mu gane bane ne ma'anar ala testament shin ba kwa ji sai annabi Musa ya fahimci dai ah mutum nan bai ba gane ta bawo shi bai san annabi ya faku ba ko to shine sai ya sake cewa mai aya ta gaba qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin qala sai yace wani ne yake din madalla ya sake kawo wata hujja din ko baka san rabbul alamin ba to rabbukum shine ubangijinku ba ma ku nan ba na yau a wa rabbu abaikumul awwalin shine ubangijin kakanninku iyayenku na can can can baya shi dai wannan rabbul alamin da kake cewa ma rabbul alamin to ji yanda yake ka gani fa a hankali a tsanaki, a daki daki annabi musa ke bashi hujja yana bashi hujja to amma abin nan ne da mawaki ke cewa laqad asma'ta launa dai ta hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد ولقد أسمعت لو ناديت حيا إنا ما ميريتك كرا أيضا هجم مغانك ولكن لا حياة لمن تنادي سيدي كش غواك كيو مغانا كيو غوانا تبقى أمساني so fir'auna nan kamar gawa ne dan macewa iri biyu akwai macewa irin ta gaggan ciki a ce rai ya bar jiki jiki ya yi kar rai kuma ya fita akwai wannan to akwai kuma mutuwa kafin mutuwa kafiri ai matance ne kafiri wanda bai imani da gawa ne gashi yana ci yana sha gashi nan buke ke ji to amma amma matacce ne mutuwar ta wace fuska eh saboda zuciyar ta mutu babu imani cikin ta gawa to shi shine yake cewa ina ma da mai rai ka kira laqad asma'ta launa ta hayyan walakin la hayata liman tunadi sai ce walau naran nafakhta biha abad? ina ma da wuta ce ka hura ina ta kama walakin kunta tanfukhu fi ramani. sai dai toka kake hura yau toka an ka hura tufu sai ta bude ma fuska kawai to wannan shine kyakkyawan misali na fir'auna duk da hujjojin nan fa da manzon Allah annabi Musa dan Imran ke bashi ya kasa ganewa qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin sai fir'auna ya sake cewa me ya sake ainin kwasawa ya sake yin wata kwabar yace me qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun qala inna rasulakum alladhi kaji magana ursila ilaikum la majnun qala sai fir'auna yace inna rasulakum wannan manzon naku kenan ban da shi ai bai ce inna rasula na ba ko bai ce na ba mu mu mu a musulmi in yana sallah yakan ce ihdinas siratal mustaqim naa muu? kana kuma cewa iyaka na budu mu wannan naɗin na nufin jama'a ce to amma shi nan bai yadda ya kawo naɗin ba saboda tsaba girman kai da gatrafa da anjahiyya ce ce wannan na ku? ya sake maimaita kudin nan ce allazi ursila ilaykum a gani rasulakum allazi ursila ilaykum shi ba wannan manzon naku wanda aka aiko muku kenan man da shi bayan yi wannan to sai ya ya dambara wata magana ta tsaya sai ce wai la majnun mahaukaci shir'au la ilaha illallah to me rage kuma shi yasa na gaya muku a baya cewa shedan yana yaƙi da bayan Allah na gari a matakai guda bakwai in ji ibn al-qayyim Allah ya rahamshe shi ko to kaji mataki na bakwai shine wannan sai ya hada ka da miyagu kwakwalwa kama a ci ka da hankali to ka gani fa manzo ne na Allah wanda Allah ya yi magana da shi dan ya ce wa kallama Allah Musa mai taklima to amma kaji abin da aka ce da shi kenan kai asuwa kenan misali a matsayinka na mai da'awa ko mai kira zuwa ga sunna ko kaza kaza ka ce abi Allah dan ka gamu da bakar magana kuma sai mai sai kuma mai waito shi duk mutuwa za mai ko waɗanda suka fika ko kai ne in dai kana gaya mutane gaskiya in dai ka bi hanyar faɗin gaskiyar ta hanyar mutuntawa babu cin zarafi ka gamu da matsala ta kai hakuri kawai amma kai kuma wajen gaya mutane gaskiya idan ka kauce hanya to laifin ka yanzu kaddara mutum ka gan shi jiya misali ya je gidan sinima amma yana boye boye baya so a gan shi sai ka zo ka ce to a ah, muna ta gaya muku abin nan ba ke wato saboda ya sai da kai jiya ko ba na gan ka jiya ba kuma cikin jama'a a ah, sai ya to kai mai kai wurin ya gidan? gan ko gaskiya ba saboda ka mutunta shi ba kuma nan ba wa'azi bane ba karatu bane wannan ana kiransa keta mutunci ko mai mulki ne idan yana kwaba kar ka hau kan membari ko go wa'azi ka dinga ce kaza kaza a'a misali in mai mulki zai yiwu ka same shi a gefe a keɓe ka gaya mai ya canza abin da yake ba daidai ba ya fi daraja ya fi mutuntawa ya fi kimantawa da ka ce za ka yi tereri in ka ce to an ki jefa me za ka yi to da haka ne malamai ke cewa kada ka yadda ka taimaki shedan akan wanda kake masa nasiha bari ba ku misali a gaskiya sai fa idan abin ya kai munin da bayan da za a yi mutum ya yi ma Allah fito na fito ba magana wata kunya kuma da za a jira shi kwarai kuwa in mutum ya zara takobin sa yana fito na fito da zata shi ba shi da riga ta mutunci amma barkaci akwai inda fir'aunan nan fitare tare da tsiyarsa Allah ya ce da annabi Musa da Haruna ya ce da su ne Allah ya kara musu aminci ya ce faƙula lahu ƙaulan mai layyinan la'allahu ya tazakaro ko ya in kuka tafi gun fir'auna fa ku gaya masa magana layyinan mai taushi la'allahu da fata zai ji wa'azi ko ya tsoraci Allah ai Allah ya san ba zai musulunta ba shine imamu qatada Allah ya shi ke cewa yace subhanaka ya rab ma a'zama latfaka yace idza kana hadha atfaka bi fir'aun alladhi qala ana rabbukum al'ala فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الأعلى نجي قتادة تتركش ya ubangiji ka ji yanda ka tausa masa fir'auna yana kafiri shi fa yace ana rabbukumul a'la amma ka ce a gaya masa magana mai taushi to one can imagine ma'ana yi mamakin kuma tausasawarka dangane da bawan da shi ya da yace subhana rabbil a'la ko bu gane bane shi tun yace ana rabbukumul a'la amma duk da ka ce a ce da shi qawlan layyina to ya kuma taushinka zai kasance game da bawan da shi ya da ce kai ne ubangiji in ji katada ban gane ko kun gane ba ban fahimta in kun fahimta ba kun fahimta shi katada yana cewa subhanaka idza kana hadha aqfaka بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون أطفك بعبد قال سبحان رب الأعلى da haka malamai ke cewa duk wanda kake so ka yi masa wa'azi duk rashin kirkinsa wata ƙi bai kai ka ba ko ko ya kai shi duk rashin kirkinsa mai mulki ne dan kasuwa ne wani ja'iri ne muddin musulmi ne dai ai bai kai fir'auna ba wajen tsiya da kafirci ko kuma kai duk kirkinka da iliminka da gwaninta ka da tsoron kowaye kai a fagen karatu da ilimi ba kai annabi musa ba ko to amma kuma annabi Musa da ya fi ka komai ya fi ka fada abun Allah dan ya ce wa kana inda Allah wajiha Musa yana da fada abun Allah ya je gun wanda ya fi kowa kafiri kafirci kafir kafir namijin kafiri kafir kafiri kafircin ji masu magana amma duk da haka Allah ya ce ka gaya masa qaulan layyina kaga wannan yana karantar da mu manhaji na wa'azi Allah ka samu dace duk wannan abubuwa da annabi Musa ya gaya wa Fir'auna amma ka dubi irin abin da yayi ba ma wannan ba kafircin Fir'auna yana da yawa misali ya ma ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi al 38 ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya wulakantar da hankalin mutanensa suka bi shi a zukhruf 54 an gane ko da sauransu ta sadaka annabi Musa ya ce da shi ko kuma Fir'auna ya ce wai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ce sai Musa dan Imran hakuri irin da annabawa na da yawa ko ya ci gaba da dai bashi hujja ko Allah ya sa ya gane ya ce me قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال سيء النبي موسى يا جاي فرعون هل يظن أنا هل يظن تزوج حجة wannan ubangijin da ka ce wa ma rabbul alamin ai tambaya kai ko to ga rabbul mashriqi shi wannan ubangijin shine ubangijin al-mashriq mahudar rana ko ba gane ba wal maghribi da inda rana ke faduwa al mashriq wal maghrib to shine ubangijin su tunda tambaya kai ko da duk an gaya maka a baya amma ka faɗi bakar magana amma har yau ga ƙarin hujja me ba ka ce a to ubangijin ashe mahudar rana ne kawai da mafaɗar to tsakiyar fa sai ce wa ma bai ma har da ma abin da ke tsakanin su amma fa in kuntum taqilun in kuna da hankali da tsara amsa kuma Allah ya nuna mana cewa mahudar rana guda nawa ce biyu mafadar rana nawa ce biyu akwai aya akwai ayar wace aya ce rabbul جميل رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان جميل ubangiji shine ubangijin mahudar rana biyu a kamar yaya kun taɓa fahimta wannan inda rana yake hudowa guda nawa ne fuska ɗaya ce to amma Allah ya ce da kai guda biyu ne shi yasa ake so ka dinga lura da kyau da halittar nan wa fil ardi ayatul lil muqinin wannan rayuwa so ake ka dinga lura me ke faruwa ne idan ka lura da kyau rana in tashi hudowa lokacin damina da kuma me ko ku lura ba ne lokacin damina da rani to zaka iske hudowan wuri nawa ne biyu ne zaka iske wani lokaci da damina ko anan wani lokaci ga anan shine mashriqain din amma shiyar guda ɗaya ce amma point of appearance ko kuma rising misali inda suke wuri guda biyu ne na damina daban na tsaka daban la ilaha illallah so idan yace mashriq yana magana kan bangaren ne in yace mashriqai yana nufin kaho guda biyu da suke bullowa ba ku gane bane to haka kuma faɗo ranar haka ne so idan idan nan yace mashriq karka rude kace ah to ubangiji ya ce maguda daya amma a cikin suratul rahman ya faɗi yu a lura da kyau ana so ka zamanto mai la'akari da qur'ani da jama'a ka gani ko saboda Allah ya faɗa a sura ta talatin da bakwai aya ta ashirin da tara ita kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ul alba. littafi ne aka saukar don mutane su dinga la'akari da ayoyinsa Allah ka samu dace saboda haka sai annabi Musa dan Imran Allah ya kara masa aminci ki ta ga Fir'auna Rabbul Mashriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun in ne kuna da hankali wani irin hankali yake nufi na muku bayani cewa hankali iri nawa ne biyu akwai al'aqlul idraki da al'aqlu al-irshadi fir'aun yana da al'aqlul idraki hankali na cankar abubuwa kaga kaza ka ce eh hankali haka ne yana da shi wannan hankali? kwarai kuwa amma kuma ka yi hankalin cewa kai Allah fa ya kamata abota masa ba shirka ake ba yana da wannan ba shi da shi shi sa musulmi Allah ya masa gata ya baka hankali iri biyu al-idraki da al-irshadi rabtum tayyib to baraka sai fir'auna ya sake cewa ne قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ka gani fa duk abin nan da ake yi shi akwai abin da wai yake hanga duk wannan hujjojin annabi musa ya ce kaza ya yi masa bayani amma ku ji amsar da ya bayar qala la in ilahan ghairi la aj'alannaka min al masjunina qala sai yace wane ne yace kenan fir'aun me yace la in ittakhadta ilahan ghairi kai musa in ka kuskura ka riki wani Allah abin bauta ba ni ba in ji shi yanzu duk wannan bayanin duk hujjojin sai ce ina ai in ka riƙi wani canci shi za ka bautawa ba shi ba shi ne khairijin nan to ka nan aya ce da take da ɓarayi guda biyu farko yana son ya tabbatar da hukunci amma sai ya gina dalilin yanke hukuncinsa me dalilin la in ilahan ghairi wannan shi abu na farko tukun ko in dai ka riki wani abun bauta ka aje ni shi to kaga wannan shine abin da in ya tabbata bisa sharadi to ga abin da zai biyo baya juni sai gidan kaso kawai sai gidan kurkuku to kaga akwai rashin hankali anan ana maka bayanin hujja ne karara da kai ma sai ka gwara hujjar da hujja to ma sai barazana to wannan ita ce ɗabi'ar makareta duk inda suke idan suka ga hujja ta kai su ta tuƙi. dan kada to sai kuma ba azara haka fir'auna yayi haka mutanen annabi ibrahim suka yi qalu harriquhu wasru alihatakum in kuntum fa'ilin ko kona shi kawai qalu ibnu lahu bunyanan wal qul jahim ku gina masa gida ku jefa da shi ku jira auta to wannan ita ce ɗabi'ar makaryaci idan gaskiya ta fafaro shi ta sa shi gaba ta tuke shi ta kai shi wata yar kwana ta kuma daga nan kuma sai rigima in ba nassi sai naushi ta kai kawo nassi da nassi ta tare to sai naushi wa na'udhu billahi min naushi badalan nas an gane ko to wannan shine shegantakar da fir'auna yayi waila in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunina in ka kuskura <laughs> subhanallah kun bauta ba ni ba a can bakinsa ba shi ba to tabbas sai da bayan karfafa za ka tafi kurkuku don almasjunin wato an ɗauko ne daga almaf'ulin ai almasjun allazi ju'ila fi hukima alaihi bis sijn akwai as-sajnu akwai as-sijn a arabiya sijin in kai kisra to gidan kurkukun kenan amma sajan da fatha shekarun zaman kurkukun kenan arabtum haka fir'auna yau annabi Musa wannan barazana to yanzu me annabi Musa kuma zai ce ya sake dai gaya masa wata magana cewa me قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال سيتي وننيتي النبي موسى أولو جئتك بشيء مبين ينزو كودا ما ناكاومك وتهجا قرارا وتكون غني أبو بيوني yana ta gaya masa hujjoji ne wanda shi bai gani ba wato he has been theorizing theories ke ta gaya masa ko ya gaya masa ne yana gaya masa nazariya abin da bai gani ba ai Allah shine kaza kaza bai gamsu ba suka shikenan yanzu koda kaga wani abu kuru kuru balo balo tsaro tsaro ko ka gani da laraba sun ce laisal khabaru kal mu'ayana wai gani ya koriji duk yana ta gaya masa abin da shi ne yana ganin kamar katsuwa to shikenan awalau jituka bi shay'in shay'in mubin ko da na zo maka kaga sai ya faɗa abu guda biyu shay'in shi kuma wannan shay'in sai fata shi shay'in mubin wani abu wanda ke bayyana gaskiya ko na kawo maka zaka ci gaba da girman kai ne kuma sai ce awala ji'ituka bai ce ji'itukum ba tare da ai ya san ba shi kadai bane fir'auna din ko ito amma ai inda baki ya karkata nan ya wuke zuba kun gane hausar ko in dai shi din ya yarda akwai wata kilancin sauran su bi shi yasa ya yi amfani da lamiri na kaulatin na mutum da yawa lauci ituka amma ya akwai hama na auren ko ko babu shi mataimakinsa bai ji ji tukuma ba ji ituka saboda in ya bi za su bi don malamai kan ce al-ra'iyya ala dini mulukihim yawanci talakawa sukan bi addinan iyayen gidansu misali ko shugabannin su to za ce da shi ko da na zo maka da hujja karara mai firawuna ce قال فأت به إن كنت من الصادقين qala fati bihi in kunta min as-sadiqin sai faɗa cikin izgilanci ya faɗa shekeke fati bihi sai to kawo wato tsabare ne ba fati bihi kawo kawo shi dan hidin lamir menene wannan shaidin kenan dan yace qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ati bihi ay bi dhalika shay'i kawo wannan abu din to amma dan ya nuna maka bai ma yadda zai iya kawo abin da zai gamsar da shi ba sai ce in kunta min salik inda gaske take ah, ga misali ai kamar mace ce da take jin wai ta mallake mijinta wai tana ganin ma kawai ta fi karfin ya sake ta au za ka yi aure ne to je ka karo in ka isa misali ne fi kawai na baku kawai wato wai ta ƙare masa karatu kenan kawai ta karanta tun daga alif har zuwa ya tun daga a zuwa z din ta fahimci kawai gashi na wani irin salfotari ne eh ana samu aiko ta ƙare karatu ba abin da zai yi to ka sake in ka isa ko kuma ƙaro in za ka iya amma in ta hararo alamun da ke haska tocila akan za iya ta wannan magana din wannan shine misali walillahi al-masalul a'la sai fir'auna ja'iri yace wai fa'ti bihi amma in kunta min as-sadiq in dai da sai ki kawo to shikenan tunda haka ne kuwa sai annabi Musa dan Imrana iya ne Allah ya kara masa aminci me biyo baya me yayi فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين لا إله إلا الله فألقى wannan fa guje din fa ta taho ne ma'ana bayan an kai ga wannan gaba din fa nan take sai ya jefa da saddarsa wannan wata sanda ce ban mamaki da Allah ya ba annabi Musa kuma wannan sanda lokacin da Allah zai aiki annabi Musa Allah kara masa aminci zuwa ga Fir'auna Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هذا سيأك باشي يا مي أنك ubangiji sanda ta ce ina dogaro da ita ne kuma nakan ɗauki sanda na ɗan kakkaɓe ma dabbobi na ciyayi ko ganyayyaki tunan Allah sun Allah yana so ya maida masa wannan sandar wata aya ta yi wurgi da magani kaɗan jifa da ita da ya aje ta malam sai ta zama ciki da zai gudu ya ce la ta khaf karka ji tsoro la ilaha illallah karka ji tsoro inni la yakhafu ladayyal mursal ba sa tsoro wuri na ba sa samun rahadari to wannan sandacci da miraculous staff aikin ta zo. a shekenan bai tunkari fadar fir'auna ba sai da dama can Allah ya riga ya kintsa shi ya hada shi to ashe Allah zai kunya ta fir'auna ne dama an ce idan Allah yana son ya tona asirin gwazarma sai ta ce ita ma za ta tashi sama to tashi in dai ka san gwazarma dan fashe za ta yi ba za ta fashe kuwa saboda haka ya jama'a sai annabi Musa Allah ya ce me sai jifa da sandarsa ka gani ko falqa asahu yana wurgi da sandar fa idza hiya su'ubanin mubin kawai sai ga da ta zama su'uban ma'anar su'uban maciji murgujeje kumurci katoto firɗeɗe shi ne su'uba python duk maciji wanda yake kun san wani irin maciji a amerika da ake kira anaconda kun san anaconda ita ce kamar mai sako yawwa ban ke daya da yawa sai a ce me wa ya san jami'in sauban sauban ɗaya kenan da yawa sai a ce me sa'abin sa'abin sa'abin malam da ya wurgi da sandar sai ta zama maciji murjejiya shinkiticiya to ka gani fa wato a zahiri sanda wato macijiya ce eh, kuma tana da kamanni na birgici da cusa tsoro kuma dama ka san maciji Allah ba shi kwarjini ko yanzu da maciji zai keto anan Allah kaɗai sa wani za su za su kai labari <laughs> Allah ya kiyaye to saboda haka wato da ya jifa da ainihin sandar ta zama macijiya to ba wannan kaɗai ba ne kaga wannan hujja ta farko kenan da aka ba shi sannan na biyu me yasa ke yi wani za me wani za a yi da hun fa’iza hiya bai ba ulin nazirin wani za a yi da hun fa’iza hiya bai ba ulin nazirin kaga an ba shi sanda kuma hannun sama mojiza ne an gane ko Allah ce ka shigar da hannunka ta bai ba an gane ko min ghairi su'in ayatan ukhra wata ayar ta biyu saboda abu guda biyu manya manya manya manya akwai saura ai akwai alqummal akwai ad akwai ad-dam tun Aya ayoyi guda tara aka bashi to amma waɗannan su ne manya waɗanda aka yi zube ban a gaban fir'auna da ya sa hannunsa a sassa yana fitowa da sai hannun ya dinga sheki kun gane ko kun san cikin sahabban annabi akwai wanda mu'ujizar annabi ta bayyana irin wannan wani sahabi ne wani sahabi ne wannan ba wasai da bane wani sahabi ne irin wannan abun ya bayyana hannunsa to kila a ƙarshen tafsiri ku tambaye ni kila ga yamma ku tuna min akwai sahabin da annabi ya masa addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai sai hannun sai dinga shiki kamar tocila ya ce ka tafi kawai muka je kai wa'azi ya ce ya rasulallah kar a gani a ɗauka kuturta ce sai annabi ya masa addu'a sai hasken malam ya bar hannun sa yu sai je sandansa sandan in ya daga kamar tocila kuma da je faɗakarwa kusan kabilunsa gaba da suka musulunta wani sahabi dama ƙarshen tasiri muna da ainihin jelar ne ko inda muke bayani kan martaban sahabban annabi don ƙara sanin sahabbai wanda muka ce jelar rakwami ta nisa da ƙasa don ka ƙara sanin halakar duk wanda ya taɓa su kasan ba musulmi ba ne wanda ya zage su taɓa su ko da a musulunci karya yake Allah kare mai tsare to a ƙarshen karatu na gaya muku ku tuna min kila an gaya muku An ku kun yi shiru wannan kuma maka ta yan broken na yau sabi eh, na fatan gane ko da aka wato ainihin <clears throat> sai yake cewa wani za a yi da hufa idza hiya bai za'ulin nazirin da ya cire hannunsa daga sassa sai hannun malai dinga haske تتلألأ كقطعة من القمر أي نعم قاطنا تظهر متشيجيا قاهنو ناشيكي yana haske shin ba shi ce a kawo ba fati bihi in kunta min as-sadiqin to kenan ashe abun fahimta inda ba shi da gaskiya ba zai iya kawo ba ko dan ya ce in kunta min as-sadiqin inda gaske ne kawo to da ya kawo kenan da gaske yake ko ashe ya kamata ya imani inda za mu koma zuwa ga doron magana da fir'auna ya faɗa to amma ina sai ibnu kasir ke cewa فبادر ila takzibi إلى التكذيب والعناد lil malai حوله sai fir'auna ya maza maza ya karya shi fa yace fati bi in kunta min as-sadiqin to ku ji abin da ya faɗa ta gaba yace me قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم sai fir'auna ya gaya ma jama'ar da ke kewaye da shi sai ce ka inna hadha la sahirun alim ka wannan mai sihiri ne kuma gwani sosai wato shi manufarsa ya nuna wa mutane ga mutane dai sun ga ainihin hujja karara amma ya nuna musu duk abin nan sihiri ne ba wata hujja bace daga Allah kenan da ya ce fa'ati bi in kunta min as-sadiqin har yanzu annabi Musa ba mai gaskiya bane dalili saboda yana kokari ya rusa ingancin abinda Musa ya kawo ta hanyar cewa sihiri ne إن هذا لساحر عليم أي عليم فاضل بارع في السحر هنا نعم. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة سينونا مصر يروج مسو يا يا musu wannan mummunan tunanin cewa ai abinda annabi Musa ya kawo abu ne kawai min qabilis sihir kawai daga sihiri ne ba wai wata mu'jiza ba ce ba ma haka ba sai musu abin da malamai ke kira tahayyij da kuma mai tahrid tahayyiji ya zaburar da su zuwa ga juya ma annabi Musa baya da kokarin karyata shi ya kara da cewa mai yuridu yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'murun yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'murun so yake ya fitar da ku ya yi dalilin ficewar ku daga wannan kasar taku ta misra bisiri ai bi sababi sihrihi da wannan sihirin nashi da jama'a mene sihiri ne shine abin da bahaushe ke cewa asiri ko ai an yi mawa ne asiri ai kaga hausa akwai kalmomi na larabci da yawa hausa daga sihiri ake cewa asiri wani abu ne na kulumboto da shirka da ma kafirci mai sihiri in ya kware a sihirinsa Allah ya tsare mu zai iya dukan bango ya kuma fito maka da goro kace in kana so sihiri ne ƙarya ce wannan igiyar da aka sa ta a wannan masallaci mai sihiri in ya gana ma sai ruga da gudu a kai bai faɗi ba kuma kai an nuna maka gudu yake amma ana kira kuma dukkanin su yan wuta ne yan musu ba mai sihiri kashe shi ake an gane ko amma a duniyar da aka ce wai an ci gaba mai sihiri shi ma yana da yanci eh ko kun san ana taro na masu sihiri a duniya wani the council of witches and wizards wanda suke witchcraft ko ana yaba musu tsarin da ake kai tsari ne na ja'irci ya yadda da wai haƙoƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam amma haƙƙin Allah ba mai kulawa da shi sihiri an taɓa haƙƙin Allah an shigo gonar ubangiji ba wanda ya damu me aka damu da shi hukukul insan haƙƙin na adam shi ba haƙƙin Allah mahalicin mutum ba illa shi ma rabbuk to haka sai ke cewa ai sihiri ne to aya ta gaba ta ce ne فماذا za فماذا تأمرون من شاوركم kun gane wato yayi kokari duk ya danna duk abin da aka fara. an faɗi hujja kaza an faɗi kaza ubangijin kaza aka ce to ga wani abu wanda yake a fili a aikace da ya ce a kawo maimakon ma ya bar mutane su faɗi ra'ayinsu a kai abin nan ba na wasa ba ne sai maza maza a sihiri yake sai kawo mai shawarar ku ai maza maza gama da shi ka duba fa ma za ta amuru ya yi kokari ya shashantar da shi yasa Allah yake cewa fastakhaffa qaumahu ko eh sai ya wasa da hankalin mutane fastakhaf daga al-istikhfaf me ma'ana istikhfafi ka shashantar da abu mai kima ka wawantar da shi ka basin al-istikhfaf fastakhaffa qaumahu fata'u yi wasa da tunanin kuma suka bi shi in ba haka ba ai waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin wasa to kuma kila akwai tsoron barazana irin ta domin inda wani zai ci a gaskiya ya laba ya kamata a tsaro mutumin nan sai to wannan kai ma dan uwansa ne ko a kama shi sai ce khuzu fa kullu misali to ka duba saboda ka sai ki ce fa ma za ta amurun me yi shawara me kuka gani me za a tattauna dangane da wannan abin da Musa ya kawo Allah ta'ala ya ce قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن هاشرين قالوا أرجه كو أرجه أرجه وأخاه وابعث في المدائن هاشرين كو يأتوك بكل سحار عليم قالوا سي سكتي سواي يا جماعة سواي سكتي su mutanen fir'auna waɗanda Allah ke ce qala liman hawlahu allazina hawlahu kenan ko yan fada to sai ya fadawa kenan to shine fa suka ce da shi arji eh muna ba da shawara Allah bai ka dan bashi time ka dan jinkirta masa to shine arji ai akhiru kenan wato wa amhilu ko mai ilmu ka bashi muhula ka shi jinkiri na wani lokaci to ba shi kadai ba wa akhahu da dan uwan shi suna nufin wakiyan annabi harun su biyun nan kadan ba su jinkiri a lokacin da ka jinkirta musu kai kuma ga abin da za ka yi wa ba ba'athil madain hashirin ka aika duk cikin ƙauyukan masar madain duk biranen ƙasar misra ka aika ka yi kuwa ka gana sun ba shi shawara iri uku farko muna ba da shawara ka bar musa tukun ka kyale shi shine arji kai kuma ka aika gaba ɗaya ƙasar masar me za su yi maka ya tuka bi kulli sahar ali ya tuka bi kulli saharin ali wato ainihin za a zo maka da kowane sahar kaga sai suka ce sahar shi kuma sai ce me sahir Sahib mai sihiri amma sahar mai yawan wato idan ka ɗauki kalmomin guda biyu don su nuna maka cewa bisa bisa la'akari da shi annabi Musa to za a kawo da suka fi shi ne mun ce suka yi sahar sahar fa'al akwai mubalaga cikin lafazin idan kai muqarana yani bil muqaranati ila lafz sahir fa ula'i saharu ko gane bane eh za a zo maka da waɗanda suke kowane mai yawan sihiri ma'ana wanda ya Musa alaihi salatu wassalam wanda ya shashi ya dame a ra'ayinsu da tunaninsu da kuma hargitsacciyar kwakwalwa irin tasu irin ta kafiri a lokacin kafin su ma Allah ya su gane daga baya saboda haka kaji abin da suka gaya annabi Musa ne suka ga fir'auna kai a jinkirta shi shi da dan uwansa ka aika cikin ƙauyuka da garuruwa da ka ta masar ka ce kana kira kana gayyatan kowane irin saha kowane gwani da ya dulmai ya nutse ya kware akan ne ka ce kana kira na فجمع السهرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة هكذا لميقات يوم معلوم كو sai aka tara masu to a أولا lokaci sai sa aka dinga kira suka dinga yi kuwa malam gwanayen sirri suka dinga ketowa suka dinga ketowa suka nufi ainihin fadar fir'auna a warori an ce sunan wannan rana yau muzina kala ma'idukum yau ce wa an yuhshara nasu duha a lokacin da za a yi wannan zubeban kwarya keke da keke din to wata rana ce da ake kira yawon zina suna da lokaci da suke taro an gane ko to wannan rana ya kamata a haɗu kuma da asbahi ko kace da hantsi ya kamata a taro saboda zai fi azanci rana ba ta yi zafi ba a lokacin kuma akwai yalwan lokaci an gane ko kalli masu hikima ne kwarai da gaske aka tara mutane lokacin asbahi ko kuma kace lokacin wato ainihin hantsi eh wasu na cewa shi annabi Musa shi ba da shawara haka ala kulli halin aka hadu Allah nan yace fajmi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum aka tara mutane bisa wata rana sananniya ma'lum ayan ga mana ma'lum na'am وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أكجا ومتاني أنقاركو أكجا ومتاني هل أنتم مجتمعون يلا ذاكو ذوكوا ذاكو هادو أو أنتم بمنتارو أنقاري وانا أنا كرنتا مناظرة مناظرة ba muqabala ba da yawa aka ce an yi muqabala wannan kuskure ne a arabiya an kace ce muqabala fa na ganka ka gane daga nesa mun yi da hudu shine muqabala qabaltuhu uqabiluhu muqabalatan amma a zauna ka kawo hujja in kawo dan a nemo inda gaskiya take wani ana kiranta munazara an gane ko wannan shine ibnu kathir ya faɗa amma yawanci muqabala ake cewa wannan ba lafazi bane na eh, wanda ke da hakikan goyon baya na nasoshi da kuma wayewa irin ta harshen larabci muqabala ga abin da take nufi munazara ga abin da shi sa ibn ibn kathir ke cewa zakar Allah ta'ala hadhihi al-munazara haka ake fada al-fi'liya Musa wal Allah ya ambaci wannan munazara din daga nazartuhu unaziruhu munazaratan amma al-muqabala faqad sami'tum ma'anaha aina saboda haka wannan kabila ta fir'auna ana kiranta kabilar qibt Allah ya ambaci wannan munazara a wurare da yawa a cikin suratul a'raf a cikin suratul taha duk ya ambata shi kawai bukatar fir'auna wai ya fice gaskiya da harshensa kuma nan ba mai yiwuwa bane gaskiya ta riga ta zo Allah yana cewa me بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون كما ذكر الأنبياء aya ta goma sha takwas Allah na cewa haka muke ɗauko gaskiya mu tanki ƙarya da ita sai kwanyar ta tarwatse ta ta ta ta fashe kuma can ya faɗa cikin suratu al-isra wa qul ja'a al innal batila kana zahuqa ta an ce mutanen da suka haɗu wannan taro suna da yawa wasu sun ce kaza adadin kaza dubu goma sha biyar duk to wannan ba shi bane muhimmi abu almuhim mutane ne sun haɗu ko masu ne annabi musa kuma ya zo allah ya kara masa aminci da gaskiya aka yi zuwa ban kwaya a ta gaba ce لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين su mutanen da yake wannan magana domin a harshen su ne mai yiwuwa mu bi masu sihiri in suka samu galba in dai har suka samu dama suka kunyata Musa alayhi salatu wassalam kenan to za mu bi su su sauran mutane gama gari kenan ashe akwai abu akwai fir'auna yana wakiltan janibin mulki akwai kuma sauran gama garin mutane na gari waɗanda su kuma suna kan addinin shugabansu an gane ko sannan akwai masu sahirin su kuma sun zo domin fir'auna ya fita kunya kaga wannan janibin kenan sannan kuma akwai tawaga ta imani bisa jagorancin annabin Allah manzon Allah kalimin Allah annabi Musa dan Ibrahim da shi dan uwansa wato annabi Hawwa to dan ga aya ta gaba ta ce فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين da suka zo su dama keke da keke ne sai suka fara neman ganawa da ta suka ce to yaya a inna lala ajal me ladan mu da ladan in dai har muka samu galba a kan mutumin nan ya kunyata tabbas sihiri ne kuma mun za mu nuna cewa mun fi shi karfi a sihirin me ladan muna da ladan kaga ba magana Allah ake ba hmm. dama garin banza ne a farawar banza sauraka suke neman me za su samu na duniya suna neman a ba su tabbas kar su yi aikin wai baban giwa aikin boshoro a inna lana la'ajirin muna da lada muna da tabbas muna da aunaka muna da tagomashi a wurinka in dai mu ne masu nasara ka zanga ce in kunna kenan akwai yiwuwar su ma sun sun sha jinin jikinsu kenan dan sun ce in kunna aida kai tsaye sai su ce me nahnu al-ghalibun amma suke cewa muna da lada in dai lalle mu ne masu galaba sai fir'auna ce da su ne قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين تشاقري دجسك تبس وإنكم إذا يو أيكو إنن أو أن اللوكة مما أنا إذا أنا wato in dai har kun samu galaba a kan akan ne mana idan kamar ka ce then to a yayin haka yau ai ku yan fada ne kaga bai musu magana kuɗi hmm, sai ba su abin da suka fi sha'awa Shi ne su kasance na kusa da fir'auna a fada su kasance su ne na gaba sai malin ya ce fa'adu ila maqamil munazara shikenan daga nan kuma sai suka koma zuwa ga magana kan wannan munazara tattaunawa da za a yi kenan sun nemi fir'auna ya ba tabbas inda sun samu galaba me za a ba su me yana su suna da lada to ladan kuma da aka ba su ga alama sun gamsu ai da sai su ce a'a mu ba ta maganar mukamin muna maganar abun duniya da kuɗi so mu shauzi ne amma da yake sun fahimci zuwa kusa da fir'auna shine mafi kyawun mukami sai suka shiru saboda haka Allah ta'ala ya ce aya ta da wani قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون تدقنن سي النبي موسى يتشمي توشيك يا ذاي كم آية إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وإسيهم أنها تصل saboda haka sai annabi Musa sai suka ce to wa zai fara ce musanna imma an tulqiya a wata aya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqa ujiba fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la sai Allah ya bashi garanti ku jefa ku fara sai ce ku fara jefa na malam sai suka yi jifa da ainihin sandunan su hibal igiyoyi isi dunan fara malam ta cika maki za a yi gore to shine nan Allah ta'ala ke gaya mana annabi musa ya ce a ah, ku yi jifa da abin da ke hannun ku an gane ko a ah, sauran ka sai suka ɗauko sandunansu da igiyoyinsu da suka tashi jifa sai suka kira sunan fir'auna an karanta wurin ko فألقوا هبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا هبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون malam sai suka yi wurgi da igiyoyinsu da sandunansu kuma suka ce za ku ji abin da suka sai suka ce sun rantse da buwayar mulkin fir'aun ba su kira sunan Allah ba la ilaha illallah wa qalu bi izzati fir'aun wai sun rantse da buwayar fir'aun da mulkinsa wai inna lanahnu ghalibun tabbas fada kika ji ko shakka babu mu ne ke da galaba muke da nasara kenan sai suka fara gabatar da rantsuwa da fir'auna shi shine Allah su kenan suna da garanti tun da dai sun gabatar da Fir'auna a matsayin jagora to maganan ma rashin nasara ba ta so ba kawai haka suka yanke wannan shawara to za mu ji abin da ya kasance nan gaba abin tabbas ƙarya ne kuma ƙarya fure take ba ta yaya li wa lakum fil qur'an al-azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa you nan da na gaya mai a bayanin da ba su ne ce ba me yace yawa sahabin da annabi ya yi masa addu'a mu'jizar annabi ta bayyana a hannunsa sallallahu alaihi wasallam shine Tufail ibn Amr ad-Dawsi sunan shi Tufailu Tufailu ibn Amr ad-Dawsi kabilar su da Abu Hurairah Allah ya kara musu domin farko farkon musulunci sai shi tufail ya shigo maka. kabila ce ta yaman ba da ya shigo maka. a lokacin kafirai sukan bi duk mutumin da zai shigo maka sukan ce to ka gani muna gargadin ka in ka je ka'aba kar ka taba yadda ka saurari muhammad dan yana da hazakar baki kaza kaza kaza kaza kaza to aka ce shi wannan mutum tufail radiyallahu an sai ya nemo auduga ma ya toshe kunninsa dan zai je ka'aba ya dawafi irin wanda ake irin ta jahiliya to manzalla yana ka'aba lokacin yana kuma karanta qur'ani saboda ka wai dan ma kada ya ji maganar manzo sai ya sa auduga ya toshe kunninsa da ya zo yana dawafin annabi na karatu sai ya ji karatun ya penetrate ma'ana ya keta audugar sai ce kai sai cire ni ban taba jin littafi ban taba jin magana irin wannan ba sai ya ce ya muhammad ga abinda mutanen ka suka faɗa ban taba jin wannan magana ba karanta min in ji ai shi kenan magana ta gare wallahi musulunta sa kenan fufail ibn amru ad dawsi to sai annabi ce maza ka koma ƙauyen ku ka je ka kira musulunci ya ce to wani a wace alama zan ta musu da shi sai annabi ya masa addu'a malam sai hannun sai dinga wallahi na kasan fitila ne kasan light sai ce to ina jin tsoro kar su dauka kuturta ne da yayi addu'a yana da wata sanda malam sai hasken yu ya tashi daga hannu ya koma jelar sandarsa albarkacin da'awarsa kuma abu hurairu ya musulunta kaji ko tufail ibn amru ad dawsi Allah ya samu dace Ah, ah, alhamdulillah wa wannan mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya amin bayan haka malam don Allah muna son a yi mana ƙarin bayani dangane da ayat ta ce azara shine baban annabi ibrahim don wasu suna cewa wai babbansa ne ba mahaifinsa ba Allah ya faɗa a sura ta shida aya ta saba'in da hudu cewa wa idh qala ibrahimu li abihi azara a atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa zai gaya maka fiye da Allah suratu al-an'am ne wannan aya saba'in da hudu a farkon shafi je ka duba Allah ya ce lokacin da Ibrahimu ya gaya wa baban shi azara Qur'ani ya faɗa to wai Allah gaskiya magana kuma wa man asdaqu min Allah qila ko wa man asdaqu min Allah ku buɗo sura Allah ku buɗo al'an'am sura shida aya saba'in da hudu in ne ku gyara min kun ganta an'am Allah ya ce azara وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله نفدا lokacin da Ibrahim ya ce da baban shi azara sau haka wani zai ce da kawo ai azara nan ba shi ba ne sunan baban shi taraha to ga abin da Allah ya ce kake ce wani taraha so wannan ita ce magana gaskiya sunan baban shi azara ko da wasu na cewa eh a ai azaran mu dai zahiri abin da Allah ce kenan har sai lokacin da kake da wani nassi kaddara in kana da hadisi daga manzon Allah ƙara ingantacci to sai mu ɗauka hadisin fasara aya ne sai mu koma kan wannan wallahu a'lam malam ina neman karin bayani akan turaren nan da a cikin a jikin kwantenar ɗinsa aka rubuta alkohol. shin ya kamata musulmi su yi amfani da shi to wato duk turare da aka rubuta alcohol a jiki wannan ba na jisa ba ne ya halatta musulmi ya amfani da shi mu daina samu kuma cikin damuwa an gane ko amma dole a yi bayani kaddara ma alcohol asalin giyan ne misali inda za a ce da kai shi turaren da Allah ka zazzage shi alkawal din ka kawo shi daban ruwa daban kashi daban za ka iya ta mai na wala da kanka sai kenan na biyu kaddara ma giyan ce giya na jasa ce kaddara <laughs> ma giya ce kaddara a'udhu billah wani na shan giya sai ya fita ban tsama jikinka Allah kiyaye ka je kai sallah sallah ka tai bisa ra'ayi mai kyau giya ba na jasa ce. wasu malamai sun ce najasa ce akwai sabani a ciki amma mu ra'ayi mafi kyau da muke kai na hujjar ilimi giya ba najasa ba ce akwai ka'ida ta malamai sukan ce me inna tahrima la yaqtadi tanjisa walakin tanjisa yaqtadi tahrim haramta abu baya nufin najistuwa amma najasta abu haramci ne yanzu na najasar ɗan adam haramun ne kasa a jika amma giya haramun ci sai dai baya nufin najasa ce giya a fahimtum amma in ma har ka tafi akan giya najasa ce bisa ra'ayin wasu malam tunda akwai wani ra'ayi to shikenan a haka din ma ko da an ce taurari an ce alcohol ne to ai ai shari'a duk wani abu da ya shiga cikin rabibi ya asalin sa to ba a tashi kuma ko gane ne. yanzu misali idan mutum ya je kasuwa ya sayo tumatir ya sayo tattasai ya sayo kaza kaza kaza kaza in ya je gun matar ta to ga wannan kimin abinci in ya zo cewa zai bani me ko zai ce bani tattasai na da tumatir dina da sosai da tattasan da tumatir duk sun rasa asalin su sun kuma sun zama new by product abu guda daya to da hukunci din na wannan abun ne sabo amma tare da haka akwai kamfanoni da yawa da suke yin tunanin da suke bai alkawal suke kawai don jan hankali kuma kasan dan kasuwanci ne of course amma yana da kyau tun da kishi ne amma kada ka haramta abin da yake babu dalilin haramta Allah sa amfanci wannan da kyau wallahu alam wannan yace malam ne matsayin da shan koda ga shari'a kuma shin musulmi zai iya sai da su don ya samu kuɗi to maganar da shan koda dashen koda da zuciya wato abinda ni na gani na bayanan ilimi aka shi ne duk wani abu wanda mutum zai iya bayar da shi daga bangaren jiki kuma in ya rabu da shi ya yi hasara ya rabu da shi kan zai iya ja masa halaka ba halaka ba amma duk abin da ana iya mayar da shi kamar jini babu laifi ka ba da gudunmurci jini ita kuma koda sukan ce mutum yana iya ma rayuwa da kwaya daya Mun sani ban haka ne na magana to shikenan sai aka ce ga wani mutum shi ta sa kodar ta riga ta mutu ma gaba da mutu kwakwai rai kwakwai sai zamanto kodar ta ka kai misali inda zaka ka bashi ana sa rai Allah ya ci rayuwarsa kai kuma ba abin da zai faru da kai da yadda Allah to sai ka ba da wannan gudunmuwa ya halatta za a rauta maka hukuncin kyautatawa amma saboda neman abin duniya ya halatta ka ɗauki halittar ubangiji ka bayar kawai saboda dukiya ya halatta da sun zama kana trafficking da kayan halitta da Allah ya baka don manufa saboda in ma kana da spare part kana da wani wanda yake aji akwai yiwuwa wannan ya lalace ko to dan me zaka sayar da shi misali amma kaddara shi wannan mutum ya waye gari ga babansa a kwance rashi rashi zai mutu yana neman kuɗin da zai masa magani ya rasa sai zaman to ba shi da komai sai kodarsa ita kawai zai sayar ya samu kuɗi ya ma magani to sai mu ce wannan kuma ya zama sabuwar magana ya zama larura kuma kenan in ko da larura to ita larura sai a kalli girmanta da yanayinta in ta kai sai a yi amma haka kawai mutum ya sayar da ko saboda kuɗi wannan ba daidai ba ne kuma kwaɗayi ne da kuma rashin gode ma Allah ne وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون